banke na fita maras kunya inda na yi rashin kizan shige jinya ke ɗaya ce mutunce ce majin sirina sai ma kin zama mai ɗaki ke za na yi wa na duba ki ga me ke raina music at 360house.com.ng nake so ina san shi nema ke ce ki kasa yau nake kara girma ba na idan akan kina zama kuma cikin ruwa kifi ake sawa kuma duk wanda ya raɗe ki zan sa ya zuwa music at 360house.com.ng. Okay, okay, okay, okay.